Sashen Hausa na BBC ke magana akan kan mita 41 da 49 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Badriya Tijjani Kalarawi ke fata kun wayi gari lafiya. a cikin shirin za ku ji jirgin yakin Isra'ila da makamai masu linzami sun fada wani gini mai hawa takwas a birnin Beirut na Lebanon. zababben shugaban amurka donald trump ya yi karin naɗe gwamnatin sa ciki har da sakataren kuɗi a najeriya wani sabon bincike da aka gudanar ya gane yawancin iyalai ba sa samun abinci mai gina jiki saboda shi in kaje duk abin ko abin da kaje su sai na abinci ya kara tsada in gidan mutum ana cin kwano ɗaya na shinkafa yanzu sai ka cin marabin kwano ake ci da yawa akwai waɗanda ma sun koma nijar da zama saboda can ya fi sauki a ƙoƙarin rage yaran da ke gararan ba a kan tituna hukumar kula da almajirai ta maida yara biyu makaranta a abuja wa'annan yaran da ba sa zuwa ko wani wanda wanda ma ya taɓa gomin ya nemi shawara zuwa makaranta ai hatsari ne a ƙyale su ba karatun arabi ba karatun boko suna ta gararan ba sashen mutane abubuwan da suka mai da ƙasar nan ba ta cikin zaman lafiya irin wannan abin ne na halin ko in kula bari mu fara da labaran duniya. Kafar yada labaran Labanin ta ce makamai masu linzami da jirgin yakin Isra'ila sun fada wani wani ginin fara hula mai hawa takwas a tsakiyar birnin Beirut na Labanin. An ji mummunar karar fashewar a daukacin birnin da safiyar yau Asabar. Muhammad Zain na ɗaya daga cikin waɗanda suka shaida yadda lamarin ya faru. Fell into this building and ya ce abin ya fada kan wannan ginin sai ya rushe baki daya wannan shine abin da muke gani a kowace rana tun da fari jami'ai a labanin din sun ce sama da mutane 60 ne suka mutu wasu kuma sun jikkata a harin da isra'ila ta kai a wajen birnin beirut a jiya juma'a Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da naɗin manyan mukaman gwamnatinsa, ciki har da 'yar majalisar Republican Lori Chavez Retena, wadda aka naɗa sakatariyar kwadago sai kuma tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafar amurka dave wilden da aka naɗa shi shugaban hukumar lafiya matakin farko sai kuma dr mati makari a matsayin kwamishinan hukumar kula da ingancin abinci da magunguna trump ya zaɓi tsohon ɗan ƙwallon amurka scott tana a matsayin sakataren gidaje da birane da kuma karkara Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce yana sa ran nan ba da jimawa ba dubban sojin Koriya ta Arewa za su yi maci iyakar Rasha da yankin Kars domin shiga Ukraine da yake jawabi a ziyarar da ya kai Fiji. Mr. Austin din ya ce suna samun sahihan bayanai kan yadda ake baiwa sojin horo na musamman. There are some 10,000 uh, or so North Korean soldiers in the Kursk region. Ya ce akwai akalla sojojin Koriya ta Arewa dubu goma da aka tura yankin kars Ana ba su horo kuma matsayin musaya tsakanin kasashen biyu na man fetur da makamai masu linzami. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Gwamnatin Japan ta wallafa sakamakon binciken da ta gudanar bayan tambayar mutane dalilin da yasa sa ba su yi aure ba ko kuma karfafa musu gwiwar fara tara iyali. kashi biyu cikin dubu sha takwas da basu yi aure ba sun ce ba su da hanyar da za su bi domin samun abokan zama wannan adadin kuma sun ce ba su da kwarin gwiwar tunkarar wani ko wata da sunan aure an dai samu raguwar haihuwa a japan lamarin da ke shafar yawan al'ummarta sai dai kuma jami'ai sun ce mutane ba su da masaniya kan cibiyoyin hada aure da aka buɗe a matakan jiha da ƙananan hukumomi domin taimaka masu aniyar yin auren. An saki jagoran 'yan adawa a Tanzania Freeman Webe daga gidan kaso kwanaki kaɗan gabanin zaben ƙananan hukumomi da za a yi a ƙasar. A ranar Juma'a ne dai 'yan sanda suka yi awon gaba da shi bayan sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zanga a yankin Bozi da ke kudu maso gabashin Tanzania. Wani jami'i a jam'iyyar Chadema ya wallafa a shafin sa na X cewa an janyo su da ƙarfin tuwo daga motocinsu inda wato inda manyan jami'an su suke ciki sannan kuma 'yan sanda suka ta yarsu jam'iyyar adawar ta yi korafin an kama yawancin 'ya'yanta musamman ma dai waɗanda suka tsaya takarar zaben ƙananan hukumomin wanda za a gudanar a ranar laraba mai zuwa to ƙarshen labaran duniyar kenan. da sai kuma rahotanni inda za mu faro daga amurka donald trump ya gabatar da hamshakin ɗan kasuwa scott besant domin naɗa shi sakataren kuɗin amurka a baya dai ya taɓa zama mai baiwa zababben shugaban shawara a harkokin kuɗi kuma ya yi fice wajen goyon bayan shirin mr trump na rage haraji da kuma amfani da tsarin biyan haraji wajen tattauna harkokin kasuwanci ga fassarar rahoton peter bowes wannan dai babban mukami ne kuma mai karfin faɗa a ji wajen tafiyar da harkokin gwamnatin Amurka. Scott Bessent zai jagoranci aikin fitarwa da aiwatar da tsare-tsaren tattalin arziki a ƙasar da ke fama da hauhawar farashin kayayyaki. Da yake sanar da naɗin, zaɓaɓɓen shugaban ƙasar ya ce Mr. Bessent ya shahara sosai a matsayin ɗaya daga cikin manyan masu kuɗi masu zuba jari a duniya, kuma zai taimaka wajen sanya tattalin arzikin Amurka akan turba ta gari. Donald Trump ya kuma ce hamshakin mai kuɗin zai bayar da gudunmuwa wajen fitar da tsare-tsare da za su bunƙasa ɓangaren kasuwancin Amurka da kuma magance matsalar rashin daidaito a fannin. Dama dai ya kasance a cikin masu goyon bayan tsarin da Mr. Trump ya bullo da shi a wa'adin mulkinsa na farko na rage yawan haraji. Yana kuma goyon bayan ƙaƙaba haraji mai yawa akan kayan da aka shigar da su Amurka. Ɗaya daga cikin tsare-tsaren Donald Trump da suka janyo cece-kuce sosai. Badamasi Abdulkadir Muktar kenan da fassarar rahoton Peter Bowes. To yanzu kuma sai Najeriya, inda hukumar ƙididdiga ta Najeriya NBS ta ce wani bincike da ta gudanar ya gano cewa rashin wadata ya sa kashi biyu cikin uku na gidaje a Najeriya ba sa samun abinci mai gina jiki. Sabon rahoton da aka gudanar da haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya yana zuwa ne daidai lokacin da al'umma da dama a shiyar arewa maso yamma ke fama da matsalar tsaro da ke hana manoma zuwa gonakinsu saboda tsoron 'yan fashin daji. Ka rahoton Zubairu Ahmad. Wannan bincike da hukumar ƙididdigar ta Najeriya ta fitar ya nuna yadda dubban magidanta a ƙasar ke cikin halin ha'ula'i na fama da karancin abinci mai gina jiki bisa dalilan tsada da tabarbarewar darajar kuɗin ƙasar wato naira da kuma matsalar tsaro. Magidanta a wasu jihohin arewa maso yamma da suka haɗa da Kano da Sakkwato da Kebbi da Zamfara da Katsina na fuskantar wannan yanayi. Malam Aminu Aliyu Barkeji magidanci ne kuma ya bayyana min cewa shi kansa shaida ne jama'a na cikin matsalar ƙarancin abinci da ma kuɗin saya. Abubuwan da na kawo tsadar rayuwa duka bai fi yanayi da ake ciki ba musamman ka ga tsadar mai din nan kowa na ta kuka da tsadar mai yana cikin abin da ka kawo tsadar kayan abinci da sauransu ga faduwar darajar naira duk magidanci kusan sai a ce a samu ci baya sosai ga abin da ya shafi bangaren abinci saboda koyaushe in ka je duk abin da ka je sai na abinci ya ƙara tsada in gidan mutum ana cin kwano ɗaya na shinkafa yanzu sai ka cin marabin kwano ake ci da yawa akwai waɗanda ma sun koma Nijar da zama. saboda can ya fi sauki wurin sayan abubuwa sai fajikka ɗaya a matsayin ɗari biyu take su can gare su muku a matsayin naira dubu biyu da ɗari bakwai haka za ka sai ta binciken da hukumar ta gudanar ya mai da hankali ne akan karuwar talauci a tsakanin gidajen kasar da irin tasirin da hakan ke yi wajen raguwar sayan abubuwan da 'yan kasar kan yi sakamakon tashin farashin su wannan matsalar rashin wadataccen abinci mai sinadaran gina jiki ta fi shafar mata da yara ƙanana waɗanda su ne ke buƙatar sinadarai a nonon uwa domin shayarwa gama abin da wata uwa ke cewa in har yi abinci yanzu mutum ya ci yara ba da za a yi mu uwaye mu buɗe baki mu ce ma yaro ya ƙoshi dan ma san da bai ƙoshi ba gaskiya wallahi gaskiya yanzu al'amura da baya zuwa yanzu abubuwa sun canja sosai ɗari bisa ɗari gaskiya ba irin da ba. Rahoton binciken da hukumar TNBS ta fitar na zuwa ne ɗan lokaci bayan da gwamnatin najeriya da haɗin gwiwa da tallafin majalisar ɗinkin duniya suka bayyana cewa akwai 'yan ƙasar kusan miliyan 33 da ke shirin fadawa matsalar yunwa na da shekarar baɗi ta 2025 wanda ake ganin hakan ba zai rasa nasaba da karuwar talauci da karyar darajar naira da kuma matsalar tsaro ba domin ko a kwanan nan ma a jihohin arewa maso yamma 'yan bindiga na ci gaba da kona gonakin jama'a baya ga hana noma da suka shafe shekaru suna yi sannan a bara gwamnatin najeriya ta cire tallafin man fetur wanda ake amfani da shi wajen sufurin kayan abinci ke zuwa kasuwanni da kuma sakawa injina domin ban ruwan rani da sauransu zubairu ahmad bbc hausa a abuja najeriya To ma'aikatar tsaro a Najeriya ta ce ta soma fitar da wani tsari domin ganin an inganta tsaro a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Ministan tsaron ƙasar Alhaji Muhammadu Badar Abubakar ya gudanar da ziyarar aiki zuwa yankin inda ya tattauna da masu ruwa da tsaki na kabilar Ibo. Jim kaɗan bayan kammala taron ministan ya yi wa Abdulsalam Ibrahim Ahmed ƙarin bayani. Na farko dai na je in ga sojojinmu domin musu godiya da kokarin da ake domin matsalolin da suke faruwa a can sun yi sauki ko zaman dirshan na ran litinin za ka ga cewa yanzu bai fi local gaman hudu ko biyar ba ake wannan zama sauran wurin duk an daina kuma ana ci gaba da aiki na ran litinin kuma fitintunin da suke nan wuraren an samu shawo kansu da yawa to na je in ga sojojin musu godiya in kara musu karfin gwiwa domin su kawo ƙarshen abin sannan kuma in tattauna da su shugabannin wannan yanki akwai wakilan gwamnonin duka biyar sun zo sannan akwai manyan sarakunansu akwai kuma dattijai da samari da 'yan kungiyoyi na duka bangaren to wane sako kuka je ma waɗannan mutane na yankin kudu maso gabashin najeriya da shi Saƙon da na je musu da shi shine wannan abun ya yi yawa kuma yana kashe tattalin arzikin yankinsu kuma yana jawo matsaloli da yawa saboda haka muna ba da shawara a duba haɗu gaba ɗaya da gwamnati da sarakuna da samarin gari da kuma wato civil society organization a dunkule wuri ɗaya society gaba ɗaya a ga yadda za a yi faɗa da rishin tsaro da yake wurin To su ya suka karbi wannan bayanai naku? A sun karba da kyau kuma sun ba mu shawarwari muhimmai na yadda aikin zai tafi tare kuma sun yarda an za a haɗu gaba ɗaya da gwamnatin tarayya da ta jiha da sarakuna da samaririka na gari a aiki tare to za a kawo ƙarshen tashin hankalin da yake faruwa a wuri. sau tari shugabannin al'umma a wannan yanki na kudu maso gabashin Najeriya sukan ji shakkar sa baki ko bayar da gudunmawa ta fuskar matsalar tsaron nan da ke damun su ko kun kawar masu da duk wata fargaba? Eh gaskiya ne mun gaya mu saboda akwai a yankin mutanen da suka zo suka bayani na yanda ake propaganda ana huriya mutane kunne akan su ƙi gwamnati kuma su ƙi gwamnatin tarayya sun yi bayani da yawa na yadda za a gyara wannan propaganda saboda ba gaskiya ba ce akwai wanda ya fito ma ya ce ga bidiyoyi da ake ɗorawa kwanan nan abubuwan da suka faru shekara hudu shekara biyar da suka wuce sai a ɗora don a tsorata mutane kar su zo gida kirsimeti kuma wurinsu yanzu ya samu tsaro kuma suna da buƙatar 'yan uwansu su zo wannan kirsimeti amma saboda tsirarin da suke tunzura mutane su suke su suke ɗora waɗannan suna ta propaganda so sun gane wannan propaganda kuma an tsara yadda za a yi maganin propagandar kuma sun tabbatar cewa shugaban ƙasa yana da niyya mai kyau ta kawo ƙarshen tashin hankalin da yake faruwa wajen su, da kuma gwargwadon yi musu aiki a ɓangarensu. To ya gamsuwar ku take game da wannan tattaunawa taku da su shugabannin al'umma na yankin kudu maso gabashin Najeriya? gaskiya an yi maganganu na gaskiya masu zurfi an ɗau lokaci ana tattaunawa kuma an fahimci juna kuma na tabbatar da cewa da gaske kowa yake kuma kowa abin ya ishe shi saboda yawancinsu manya-manya 'yan kasuwa ne kuma wannan abubuwan da suke faruwa suna hana su kasuwansu da ci gaban yankinsu. ministan tsaron najeriya alhaji muhammadu badaru abubakar kenan to har yanzu dai muna najeriya inda wani dattijo a arewacin kasar ya nuna damuwa kan yadda mahukunta a kasar ke kokarin hana al'umma faɗin albarkacin bakin su tsohon gwamnan jihar kaduna a lokacin mulkin soja kanar giwa umar mai murabas ya ce irin abin da ya faru da wata matashiya a jihar sokoto wacce aka kama bayan fitar da wani bidiyo na sukar gwamnati abu ne da ya saba wa ka'ida a hirarsa da editan mu aliyu abdullahi tanko kanar dan giwa umar din yayi barazanar kai gwamnan sokoto zuwa kotun hukunta manyan laifuka ta icc idan har wani abu ya samu wannan matashiya kowa da ya san irin bala'in da jama'a suke ciki na rashin tsaro da fatara ba dai kamar nan arewa ta yamma to abinda na lura da shi shine cewa kamar mutane ba su damu da abin da ke faruwa ba ina wannan maganar cewa shugabanni akwai wata yarinya da naga ta fito tana nuna cewa gaskiya sakkwato mutane na cikin irin wannan bala'i na rashin tsaro Allah ya taimaka aka samu irin wannan yarinya da za ta fito ta magana ta nuna cewa ga abubuwan da ke damuwar jama'a sai ka ji an ce wai yarinyar na ana nan gwamnati sokoto tana sa ana kama ta ana dukanta ana kiran mutane su ne mata kazafin cewa wai ita take haddasa fitina a cikin ƙasar sakwato, to sakwato. mutane sun gane cewa waɗanda ke haddasa fitina ai su bello turji ne su dogo gide wannan bandits dinnan dai da masu kidnapping to kamar kai yanzu me kake so ka ga an yi ma ita wannan matashiya abin da nake so yana kira ga gwamnati sakkwato cewa ta rabu da wannan yarinya daular usmaniya da ake cewa an shimfiɗa su a kan irin wannan gwagwarmaya da su shi usman dan fode suka yi yarinya ta fito ta ga mutanen suna fama da matsaloli irin wannan na kidnapping da banditry ta sadaukar da ranta ta yi magana ko sigari ne karka yadda wannan magana ta yana yi waɗannan 'yan bandit nan da kidnappers nan su kama ta to maimakon bandit su kama ta yau sai a ce gwamnati sakuta za ta kama ta wallahi idan wani abu ya faru da yarinyar nan wallahi tallahi sai mun kai su kotu eh, duniya wato kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wato icc manyan laifuka ya kamata a gane cewa mutane suna cikin halin kakanake suna haƙuri to an samu yarinya da za ta fito ta yi magana don a gyara sai a ce wai take haddasa fitina sannan kuma yanzu an fara wani wasa kwaikwayo ana kiran mutane daga idp camps wai suna magana cewa yarinya nan tana gaya musu cewa su je su bata kayan gwamnati kowa ya ga tana fitowa tana magana cewa don Allah don annabi a kawo musu taimako to maimakon a haska ma gwamnati ta fitila ga irin wannan abubuwan da ke faruwa to sai a ce yarinya take haddasa fitina su ke haddasa fitina yau shekara goma mutanen sakkwato mutanen zamfara mutanen northwest dai generally suna cikin wannan bala'i an samu yarinya ta fito hazika tana magana sannan a ce wai take laifi to ina ba gwamnati ta shawara da kuma duk wasu gwamnatoci na arewa da ke da niyyar su yi wannan abin da ake yi a sakkwato cewa wallahi muna kallon abin da ke faruwa in wani abu ya faru da yarinyar nan wallahi wallahi ba za mu kyale gwamnati sokoto ba abin ya ishi mutane amma kai gwamna a lokacin mulkin soja watakila za a ce kamar kana neman ka tunzara jama'a ne kai ma Malam Aliyu bana tunzara ai shirun da muka yi duk yau shekara wajen goma muna shiru ai muna kira ga jama'a cewa jama'a kada su yi wani abu na ɓata kayan gwamnati kada su yi wani abu wanda zai keta doka kamar kai ka gamsu da yadda gwamnoni musamman a yankin arewacin najeriya ke mulkar jama'a wallahi ba yadda ba kuma ni na zauna na yi tunani cewa shin wai mi a amfanin ma gwamnati ga jama'a yau Mallam aliyu ka zo ka je makarantun ne ka ga yadda yara suke zaune a ƙasa amma ka ga yadda ake shari'o'i in ka tambaya yau ina ina gona yake sai ka ji an ce ah, ai gona yana china a ah, ai gona yana dubai ah, in yana najeriya kuma ina gona ba wai duk su duka gonar nake cewa ba amma sai a ce maka wai yana abuja a to me amfanin mulkin wai yau mutane ba su iya zuwa gona yunwa na kashe mutane eh suna cikin halin kakalake nake tsohon gwamnan jihar kaduna a lokacin mulkin soja kanar giwa umar mai murabus kenan to da haka agogo ya kawo mu karfe bakwai ne saura minti goma sha uku wannan shirya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc To a farkon shirin kun ji kafar yada labaran Labanin ta ce makamai masu linzami da jirgin yakin Isra'ila sun fada wani gidan farar hula mai hawa takwas a tsakiyar birnin Beirut. to sai kuma filin ka nemi na hanya wani mataki na rage yaran da ba sa zuwa makaranta a najeriya hukumar kula da ilimin almajirai da yaran da ba sa zuwa makaranta ta kasar ta fara aikin mayar da yara sama da dubu ashirin da biyu makaranta a abuja babban birnin kasar hukumar ta ce aikin wani zakaran gwajin dafi ne da fatan nan gaba zai karaɗe sauran sassan najeriya a filinmu na gane mina hanya abokin aikin mu zubairu ahmad ya zanta da babban sakataren hukumar dr muhammad sani idris wanda ya ce gwamnati ce za ta ɗauki nauyin karatun yaran daga matakin firamare har zuwa sakandare malam zubairu kana da labari lokacin da aka rantsar da shugaban kasa. daga cikin abubuwan da suke damunsa shine yaya za a yi a ce muna da al'umma sama da miliyan ashirin ba sa zuwa makaranta suna garin a kan titi wa'annan yaran da ba sa zuwa makaranta ai hatsari ne a kyale su ba karatun arabi ba karatun boko suna ta garin ba hatsari ne ga kasar nan abin da muke gani yau na um, um, sashe-sashen mutane abin da muke gani na boko haram abin da muke gani na duka abubuwan da suka mai da ƙasar nan ba ta cikin zaman lafiya irin wannan abin ne na halin ko in kula wanda al'umma ba ta kula ba iyaye ba su kula ba gwamnatoci a baya ba su ba da irin kulawan da ya kamata ba saboda haka shugaban ƙasa ya ce daga cikin abin da ya kamata ya yi shine kafin ƙarshen shekaru hudun nan aƙalla yara miliyan goma a mai da su makaranta kuma wannan ma'aikata tamu kamar yadda ka ji sunanta national commission for almajiri and out of school children's education aikinta kenan ta gyara harkar almajirai ta inganta tsarin karatun almajiri yadda almajiri zai samu daraja almajiri zai ba da sa wajen gina wannan kasar almajiri zai zama yana da rabo a wannan man fetur din da allah ya taimake mu almajiri a daina wulakanta shi ya daina bara almajiri a kyautata masa malaminsa ya san dokoki na addini da dokoki na ƙasa dangane da al'amuran da ake rike almajiri su kuma wa'annan yaran da ba almajiri ba to a mai da su makaranta su ma su shiga makaranta su yi karatu yau duk wanda ya zama abin da ya zama a ƙasar nan ya zama ne a dalilin cewa wani mutum ko iyayensa ko gwamnati ko wani mutum ya ɗauki yansa sun yi karatu mun ƙirƙiro wani abin da muke kiran shi marshal yin mutane guda 31 sun yi yawo lokal gamman lokal gamman nan na cikin abuja sun duba ina ne gidajen da babu yara sun yi magana da iyayensu iyayen sun yadda a mai da yaran makaranta mun tara yara dubu ashirin da biyu a karo na fari bisa yarjejeniya da muka kulla tsakaninmu da shi minista na fct da kuma gudunmuwan manda secretary na education na fct muka amince cewa wayannan yaran su za a ɗinka musu uniform wayannan yaran za a ba su littattafai na yaran za a ba su takalma wayannan yaran ba za a karbi ko kwandala a hannunsu ba kuma su ma kamar dan kowa za su koma makaranta kamar wani dan mi bangarori ne ko sassa ko ka soma da su ma'aikatan da muka dauka din nan yanzu za mu rarraba su jihohinsu za mu bude state offices za mu yi ma'amala da gwamnoni za mu yi ma'amala da mm, masu rajin kare haƙƙin ɗan adam su cso nan za mu kirawo za mu haɗa kai da su kowace jiha sai mun tabbatar cewa mun yi abin da za mu yi domin mu ga gaba ɗaya mun mai da yara makaranta in kuma allah bai sa mun mai da su gaba ɗaya ba to mun yi wa wannan adadin raunin da kowa zai gane cewa shugaban kasa magana da ya faɗa din nan ga ta na a aikace a birnin tarayya abuja da ya zan kun so makaddamar da wannan shirin hmm. kamar yanzu mun ga an fara da wasu yankuna suka kunshi kuje hmm. da daidai da karu da sauransu kamar za ku karaɗe dukan sassan ne ko kuma akwai wasu bangarori da kuke ganin su ne za ku fi ba karfi. ai duka sassan abuja wannan abin da muka yi kawai abin da ake cewa wato samfuri ne muka bayar yaran dubu ashirin da biyu ka muka rubuta sunayensu to saboda haka muka ce to akalla ko da yara dubu dubu mu yi a wajaje guda hudu domin duniya ta ga cewa ba wai labarin gida da kogi ba ne a gaskiya ne kuma ai ka gani cewa kowane waje muka je mun ba su